وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين idan kuka yi nufin yin uquba ga abokin gabarku to ku yi masa uquba daidai yadda ya maku ba tare da ƙari ba amma tabbas da za ku yi haƙuri ku bar uqubar a lokacin da kuna da ikon yin hakan to lalle da hakan shi ya fi alheri ga masu haƙurin cikinku sama da ɗaukar fansa da ramuwar ƙobar da aka yi muku.